da yabo da godiya sun tabbata ga allah madaukakin sarki wanda ya bamu ana rayuwa da lafiya ya azurta mu da dama da sake haduwa a wannan majalisi mai albarka muke karatu a cikin ayoyin alkur'ani mai girma domin sanin sakon allah madaukakin sarki da umarninsa da hane-hanensa domin abin da ya dace a matsayin mu da bayan Allah subhanahu wa ta'ala a yau uku ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya da ayyukan Annabi Isa alaihi salatu wassalam jiya mun kwana aya ta saba'in da bakwai insha Allah ta'ala a yau za mu tashi a ayata saba'in da takwas a cikin wannan sura suratul baqara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oh. Allah subhanahu wa ta'ala yana mana ƙarin bayani da tunatarwa dangane da ɗabi'a irin ta yahudawa da irin ta'annuti da suke da shi da girman kai wa bin umarninsa ko nisantan haninsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa daga cikinsu akwai munafukai masu fuska biyu wanda idan suka haɗu da muminai sai su nuna ana tare amma yayin da suka koma ya zuwa ga 'yan uwansu yahudawa wanda suke kafirai suna tattaunawa a tsakaninsu irin zamantakewan da suke da muminai sai 'yan uwansu suke jan a kan cewa kuna yawan sakin baki da yawa maganganunku na yin yawa kuna ba su ilimi mai yawa dangane da abin da allah ta'ala ya muku buɗi a cikin littafinku domin a lokacin da suka haɗu da muminai suka nuna musu cewa ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin nan manzon Allah na ƙarshen zamani wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana sufofinsa a cikin attaura suna nuna musu cewa lallai suna kan gaskiya ne suna kuma nuna musu cewa wanda ya saba musu yana kan bata suna tuna musu irin abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa iyayensu a lokacin da Allah ya ba su umarni suka saba mushi neman yadda su da aka yi birai da wasu abubuwa da suka faru da su saboda girman kai da ta'annuci da suka yi a baya to irin waɗannan maganganu da suke faɗawa wa muminai idan sun koma ya su ya junansu sai su rika kwaban junansu cewa mai yasa kuke cewa kaza a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu ku kuna ba su labarin abin da Allah ya muku buɗi na ilimi a cikin littafin at-taura li yuhajjukum bihi inda rabbikum domin ku ba su daman kafa muku hujja a gaban ubangiji ran alkiyama afala taqilun ba kuwa hankalta ku daina wannan aiki ba Allah ta'ala ya biyo bayan wannan da raddi cewa awala ya alamu na anna Allah alamu ma yusirruna wa ma yu'linun duk da iliminsu amma wai shin ba su iya gane cewa Allah ya san abin da suke bayyanawa da abin da suke boyewa ne ba nan masu ilimi daga cikin su kenan to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa minhum to daga cikin yahudawa akwai ummiyuna gama garin jahilai mana ba dukansu ne masu ilimin ba kuma mun sani cewa almakdubu alaihim su ne yahudawa don me sun yi ilimi sun saba wa abin da suka sani na ilimin sun gane sun kibi sami'na wa asaina sun ce mun ji amma mun saba ba za mu yi ba don haka suna da ilimi suna da masaniyan abin da suke kai barna ce to sai Allah ke bayyana mana cewa ba dukkaninsu ne kuma masu ilimin ba a cikinsu akwai jahilai gama gari la ya'lamuna alkitaba ba su san komai na littafi ba illa amaniya face burace burace wasu malaman suka ce al'amani face kawai karatun littafin suka iya alƙira'a attilawa kawai suka iya sun iya karatun attauran amma ba su fahimci komai na saƙon da ke ciki ba jahilai ne typical jahilai wanda wannan ke nuni da cewa ashe mutum zai iya samun karatu amma kuma bai zama mai ilimi ba tarin karatu daban ilimi daban Fahimtar karatun da mutum ya yi shi ne ilimi amma yayin da mutum ya tara karatu bai iya fahimtar abin da ya karanta ba to wannan sunan shi mai tarin karatu ba mai ilimi ba ina fata jama'a mun fahimta to a cikin yahudawa akwai waɗanda ba abin da suka sani face karanta littafin attaura ɗin amma ba su fahimci komai ba wasu malamai suka ce a al'amani ƙarerai tatsuniyoyi mana ba su san komai na attauran ba face tatsuniya tatsuniya cewa lan hudar jannata illa man kana hudan au nasara su suna kallon su ne yan gatan Allah nahnu abana'ullahi wa ahibba'uhu ai mu ne Allah kuma mu wanda Allah ya fi so mune na musamman a wurinsa don haka lan hudar jannata illa man kana hudan au nasara Allah ta'ala ya ce tilka amaniyuhum wannan kawai wani burace-burace ne suke yi wanda babu hujja a kansa don haka da yawansu akwai waɗanda ba su da ilimi ɗin mun sani cewa ko a duniya a yanzu yahudawa suna cikin masu ilimin duniya ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum a yanzu suna cikin masu juya duniya da ilimin da Allah ta'ala ya ba su gashi ba su da yawa ko 1% na al'umman duniya ba su kai ba ko half percent na al'umman duniya ba su kai ba ina ganin a lissafin da ake musu ba su wuce miliyan eh, goma sha biyar ba ko a duniya baki daya ba su wuce miliyan goma sha biyar ba amma allah ta'ala ya musu ta goma shi ya musu alkhairai allah ta'ala ke cewa ku tunna ni'iman da ne a kanku idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin to Allah ya musu wannan baiwan amma ba dukkanin su ne masu ilimi ba wasu jahilai ne la ya'lamuna alkitaba ba su san komai ba na littafin at-taura illa amani ya face burace burace ko tatsuniyoyi wa in hum duk abin da suke faɗi ba wani abu suke yi ba illa ya zununa face zato da shaci faɗi ba su da ilimi ba su da tabbaci akan abin da suke faɗi wannan yana nuni da cewa ashe ko a wannan zamanin namu yana da matukar mahimmanci a matsayinka na musulmi ka dage ka fahimci littafin Allah subhanahu wa ta'ala kada ya zama ana maganan alkur'ani ba ka da nasibi ba ka da rabo ana maganan alkur'ani ba ka da wani bangare na alkur'ani da ka iya ka san ma'anansa wannan babban kuskure ne a matsayinka na mumini a matsayinka na musulmi mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibinka ne ka kulla alaka mai karfi da makaranta ka kulla alaka mai karfi da wurin neman ilimi ka kulla alaka mai karfi da alkur'ani kada ka shiga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce wa qala an-nabiyyu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al mahjura domin wanda bai san qur'anin ba ba zai iya karanta shi ba ai dole mai hijira dole mai kaura saboda in ya dauko ma bai sanya zai bude shi ba bai sanya zai karanta ba in ya bude don haka wannan za a ja lokaci bai ɗauko ƙur'ani ya karanta ba saboda mene rashin alaƙa mai ƙarfi tsakanin shi da alƙur'ani abu na biyu ya zama ka da alƙur'ani ba kawai ta dakon baƙi ba kakka yadda ya zama kawai karanta alƙur'anin ka iya ko haddan alƙur'anin amma baka san fassaran abin da kake karantawa ba manzon Allah ya ce ruba talin lil qur'an wal qur'anu yal'aluhu da yawa akwai masu karanta qur'ani rimi rimi kana suna karatu kana jin daɗi amma qur'anin tsine musu yake yi daga cikin hanyar da qur'ani zai tsine wa mutum shine mutum na karantawa amma aikin shi ya saba ma abin da yake karantawa to wanda zai fara fadawa wannan ramin shine wanda bai san ma ma'anar me yake karantawa ba har gwara wanda ya san ma'anar bai aikata ba sannan a hankali ya aikata wata rana ya ji tsoron Allah amma wanda bai san ma'anar me yake karantawa ba zai yiwu yana karanta ayan da Allah ya hana ƙarya amma kuma makaryaci ne shi zai yiwu yana karanta ayan da Allah ya hana ha'inci da cin amana amma kuma shi hajar da yake tallanta kenan zai yiwu yana karanta ayan da ta haramta zalunci amma shi kullun neman wa zai ce mishi Allah ya isa yake to kaga wannan ku yana karanta Qur'ani Qur'ani zai tsine mishi da haka ana son mutum ya zama yana karanta al alkur'ani yana sanin ma'anonin abin da yake karantawa daidai gwargwado kuma hakan ba zai yiwu ba sai an je ina makaranta wa yas'al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina Di sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam allah ba mu iko allah ta'ala ya ce fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba bi aidihim tsananin azaba ya tabbata ga waɗannan da suke rubuta littafi da hannayensu thumma yaquluna daga bayan su koma su ce hadha min indillahi wannan littafin daga wurin Allah yake su rubuta littafi da hannuwansu su ƙirƙiri ƙarya sun san ƙarya suke suka kirkira suka rubuta sannan su koma da baya su ce za min indillah wannan daga wurin Allah yake Allah ta'ala ya ce wailun lahum aqaw bin yasarin ya ce wailun wani kwari ne a wutan jahannama wanda wannan kwarin azabar da ke cikinsa da za a ɗauki dutse ana jefa shi zai narke saboda tashin hankali shi yasa azabar wutan jahannama ta fi ƙarfin mu jama'a ta fi ƙarfin mutum inna azaba hakana, gharama inna ha sa'at mustaqarran wa muqama bayin Allah kenan da suka san waye Allah suka san azabar Allah suka fahimci cewa Allah ba abun wasa bane cewa suke rabba nasrif anna azaba jahannam ya Allah ka kauda fuskar mu daga barin ganin azabar wutar ba na mu auka ciki ashe ganganci ne mutum ya zo yana aikata abin da zai ja shi ya zuwa aukawa wutar jahannama jama'a ganganci ne ƙwarai manzon Allah ya ce babu wanda zai dawwama a wutan jahannama matukar a zuciyarsa akwai kwatankwacin ƙwayan zarra na imani mana imaninsa zai zama silan da zai sa ya samu ceto amma wannan na nuna cewa idan zunubin mutum ya yawa kenan sai ya fara wucin gadi a wutar jahannama to jama'a mu kalli wutar duniya kawai a ce gobara ake a ce ana son mutum ya shiga ya minti ɗaya ya fito minti ɗaya gobara wutar gobara kawai ya shiga ya minti ɗaya ya fito ka kaddara wani irin tashin hankali zai same shi a wannan lokacin to wutar duniyan nan ba wutar gobara kaɗai ba wutar duniya gaba ɗaya da za a haɗa ta wuri guda to kaso ɗaya ne cikin kaso saba'in na wutar lahira duk wani nau'in gobara da za ka gani da wuta wutar daji da wani volcano da menene a tattara su wuri guda kaso ɗaya ne cikin kaso saba'in na wutan jahannama jama'a mun fahimci wannan da kyau da haka ashe azaba ce wadda fi karfin mutum zaman lafiyar mutum kawai shine ya nisanci sabon Allah dan kada ya auka cikin ta kada mu manta wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yini daya a wurin Allah kamar shekara dubu ne yau ko cewa aka yi saboda ka shiga wutan jahannama kai yini daya kenan za ka yi shekara dubu irin na duniya kun ga abin abu ne wanda ya kamata mutum ya kiyaye kansa don haka haramun ne mutum ya kirkiri karya ya jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala li yashtaru bihi thamanan qalilan domin su musanya da shi na wani kuɗi ɗan ƙanƙani ɗan hikon nana wannan ciniki bai riba ba mutum ya sai da duniyarsa ya sai da lahirarsa domin ya samu duniya Allah ta'ala ya ce fawailun lahum mimma katabat aidihim wannan kwari na wutan jahannama ya tabbata gare su dangane da abin da hannuwansu suka rubuta na ƙarya wa wailun lahum mimma yaksibun kuma wannan kwari na wutan jahannama har ila yau ya tabbata gare su saboda abin da suka kasance suna tsururta suna aikatawa na saban Allah subhanahu wa ta'ala da kuma shafawa su toka sun san cewa ƙarya suke yi sun san cewa ba gaskiya ba ne abin suke faɗi cewa daga Allah ne ba daga Allah ba ne kuma suke ci gaba da aikata haka din shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gargadi al'ummansa yake ce musu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya kirkiri ƙarya da gangan ya jingina mun manzo Allah ya ce shi wannan ya riga ya zama dan wuta kawai abinda ake bashi shi da sanarwa shine ya tanaji inda zai zo na a wutan jahannama in an jefa shi a wutan jahannama ya samu kusurwan da ta mishi ya zauna amma shiganta sai ya shiga ashe kirkiran ƙarya a jingina wa Allah kirkiran ƙarya a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babban tashin hankali ne zala ce man haddatha anni bi hadithin yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin wanda duk ya zantar da wani hadisi ya ce na ce amma a ran shi yana kallon kai anya manzon Allah ya faɗi wannan maganan amma tare da haka ya faɗi to yana da cikin makaryata ko da maganan gaskiya ce me yasa ana son duk abin da zaka faɗi ka faɗi bisa tabbaci wala taqafu ma laysa laka bihi ilm zamani ne Allah ya kawo mu addini yayi arha a tukuban mai tsire a teburin mai shayi a dandalin fira zaka ji kaman wurin karatu wancan ya jawo aya wancan ya jawo hadisi a ɗauko matsalan da malamai suna jin tsoron tattaunata. ta matsalan da za a kawo ta gaban imamu malik ya ce la adiri amma ka ga wani kawai ya sha shayi kawai yana bayani kawai kuma ya rantse da Allah to wannan wasa da addini ne sakaci ne jama'a a nan ne mutum ke yin barin zance ya ce manzan Allah ya ce a rashin sa'a ya ce manzon Allah ya ce sai ya karanto ahalari a taba jin irin wannan ce ai manzan Allah ya ce wala ya lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukuman la laifi. kun ga wannan fa ya manzan Allah ƙarya ya wanzan Allah ƙarya ba wanzan Allah faɗi wannan ba Abdulrahman al-Akhdari ya faɗi a cikin littafin Akhdari me yasa ya yi kutse a inda bai kamata ya yi kutse ba kowane fage a barwa masu shi abinsu kakka shiga abin da baka da ilimi la taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kama bakinka shi yasa manzo Allah ya ce mu mu'azu bin Jabal kuffa alayka haza wannan da ya sa mai asirka domin zai ja ka zuwa ga wutan jahannama idan baka yi wasa da shi ba mana idan kai sakaci da shi sa mai asirka aliyu dan abi talib yake cewa wanda hankalinsa ya cika sai kaga bai cika magana ba amma an ka samu mutum cacace cacace cacace cacace surutu nan surutu can magana nan magana can to insha Allah in ya faɗi guda biyar da gaskiya in suka ƙare zai nemo guda biyu ko uku wanda ba gaskiya ba ya faɗi ko kuma ko da gaske yanzu zai faɗi sai ya mata kwaskwarima ya ɗan kawo wani gishiri da wasu abubuwa ya ɗan ƙaƙƙara kai akwai wanda idan abu ya faru a gabanka da shi tare kuka ga abin in ya zo yana ba da labari sai ka ƙara saurara saboda za ka kaman ba abin da ya faru ɗin ba yake ba da labari kamar yadda ka san kai ila hankalinka baya wurin saboda yanayin da zai rawwaje abin ya mishi wata kwalliya to ba a son ka zama haka man hasiba kalamuhu min amalihi kalla kalamuhu illa fi ma ya'nihi wanda duk yake kirga maganansa cikin aikinsa to za a ga bai cika magana ba sai abin da zai amfane sa Allah ya ba mu iko Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala sai ya ce mene وقالوا لن تمسنا تعلمون نعم بلى ta'ala ya ce wa ƙalu lanta tamassana naru illa ayyaman ma'aduda daga cikin burace burace da suke da shi yahudawa kenan wanda ba su da hujja a kansa shine suna cewa lanta masanin naru illa ayyaman ma'aduda ai mu wuta ba za ta taba mu ba face wasu kwanaki kididdigaggu suka ce kwana bakwai ne in ji wasu daga cikin suka ce kwana bakwai za su yi a wutan jahannama daga nan su fice sauran al'umma su shiga suna nufin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su 'yan gata ne kwana bakwai kawai za su a wata ruwayan kuma kace suka ce kwana arba'in tsawon kwanakin da suka yi na bautan dan maraƙi wa'annan kwanakin ne kawai Allah zai azautar da su a wutan jahannama lan tamassana naru illa ayyaman ma'aduda sun faɗa wa manzon Allah wannan ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke musu gargadi akan in ba su bi Allah ba matukar suka saba wa Allah suka ƙi karɓar risalar da ya zo da ita to sakamakon su shine wutan jahannama suka ce a ah, mu ba ma cikin waɗanda su dawoma wutan jahannama lan tamassanan naru in ma wutan za ta shafe mu ba dan mun ƙi binka ba sai dan waɗannan kwanaki da muka bauta wa dan maraƙi kwana arba'in su ne kawai za mu shiga wutan jahannama daga nan mu fice Allah ta'ala ya ce kul ce musu attakhadtum inda Allahi ahdan shin alkawari kuka yi da yarjejeniya a wurin Allah da wannan falan yukhlifa Allahu ahada in haka aka yi to Allah bai saba alkawari domin saba alkawari ta waya ce Allah ko babu wani abu na tawaya tare da shi duk abin da ka sani na cika to ya gama cika al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala hasali ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya samar da cikar don haka babu tawaya al'amarinsa dan adam ne kan yi alkawari daga baya sai ya ce to wala ka san lokacin da ya alkawarin nan lokacin akwai ɗan yalwa amma yanzu kan kasan an cire subsidy yanzu kasan kaza ya faru kuɗin mai an kara shi yan ɗari shida da saba'in ake siyan ditan mai yanzu kaza ne yanzu dai bari in ba kaza an yi alkawari da shi amma lokacin cika alkawari sai ya saba ya Allah saboda ganganci wani kuma saboda yanayin rayuwa din amma Allah subhanahu wataala ba haka yake ba to shi yasa Allah sai ya ce manzon Allah ya ce musu attakhastum indallahi ahadan wannan maganan da kuke faɗi cewa duk sassaɓar da za ku yi a duniya duk ƙaryata wanda za ku yi duk ɓannan da za ku yi ba za ku shiga wuta ku dawoma ba kawai kwana arba'in za ku yi alkawari kuka yi yarjejeniya aka yi tsakaninku da Allah akan wannan am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun ko ku dai kuna faɗin abinda ba ku da ilimi a kan shi ne game da al'amuran Allah malamai suka ce wannan am din nan bi ma'ana bal bal ta ala Allahi ma la ta'lamun bari dai kawai kuna shaci faɗi ne ƙarya kuka ƙirƙira kuka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake wurin Allah shine bala ƙwarai man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata mummunan aiki wa ahatat bihi khati'atuhu ko khati'atuhu zunubansa suka kewaye shi wanda zunubai suka kewaye shine wanda ya gane zunubi yake ya kuma kasa tuba har ya koma ga Allah domin duk wanda ya tuba daga barin zunubi to Allah subhanahu wataala zai shafe wannan zunubin a littafinsa ko nuna mishi ba za a yi ba ba irin gafaran mu bace mu gafarar Allah ba irin gafaran mu ta mutane kai ne zaka ma mutum laifi ka zo ka nemi yafiya ka kankan da kai ka nuna kai ba daidai ba yace ce to na yafe maka amma da za a shekara goma ka ƙara yin wani kuskuren a ce tsakanin shekaru goma nan baka yi ba baka yi wani laifi ba sai bayan shekara goma ka ƙara wani sai ya tuno maka nan nan fa kai kaza ka zo kai da kana neman afuwa to banda Allah subhanahu wata'ala at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanbala duk mai tuba daga barin zanubi kamar wanda bai da zanubi ne wanda din ta goma shi ma idan mutum yayi tuba taubatan nasuha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sai a rikidar da su kana tunanin ka ga zunubban wasu ayyuka da ka aikata saboda tuba da kai kawai sai ga sun koma lada in ana lissafi ba ma za a ce ka yi wannan zunubin ba kawai sai ka ga lada irin bonus din nan mun ko a wurin aiki akwai salary, sannan akwai dan wani abu da ake badawa incentive in an tura incentive ai ba a cewa saboda kana zuwa da wuri ko saboda kaza ne ko saboda kaza ne kawai an tura maka ihsani ko to irin haka ake juya mummunan aikin mutum ya koma wannan incentive din kawai tarin ladan zai gani bai san daga ina suke ba ba ma za a tuna mishi cewa zunubin shi ne na kaza ya koma ladan nan ba haka Allah subhanahu wata'ala yake Allah ta'ala baya saba alkawari man kasaba sayyi'atan duk wanda ya tsuwurwurci miyagun ayyuka wa ahatat bihi khati'atuhu zunuban nan nasa da miyagun ayyukansa suka kewaye shi suka mai kane kane suka ja shi har ya zuwa ga mutuwa bai tuba ba wa qadatka al-ma'asi haythu sha'at fa alfatka mri'an salisal qiyadi wanda ya zama irin wannan to fa ulaika ulaika ashabun nari nar masu wannan ɗabi'an masu zunubi kuma su kasa tuba har su koma zuwa ga Allah to waɗannan su 'yan wuta in sun shiga wuta hum fiha khalidun za su dawwama a cikin wutan wallazina amanu su ko wanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka nagari ula'ika ashabul jannati wa'annan su ne 'yan aljanna hum fiha khalidun idan sun shiga aljanna dawama za su yi ashe kenan wannan na nuna mana cewa ba a samun aljanna da buri jama'a ana samun aljanna ne da aiki da ƙoƙarin nisantan saɓon allah bala man kasaba sayyi'atan ashabun nar walladina amanu wa amilu salihati ashabul janna da aiki ake samu da aiki ake samu mai hankali shine wanda yake shi hisabi da kansa wa amila lima ba'da al-maut kuma ya zage damtse yayi aiki domin abin da zai biyo bayan mutuwa wal ajizu shi ko kasashe gajiyayye man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala allahi al-amani da haka al'amani ba su kai mutum ko'ina Allah ta'ala ya ce laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab aljanna ba ana samun ta ne da burace-buracen ku ba ku musulmai kuma ba ana samun sa ne da burace-buracen ahlul kitabi ba ai duk wani musulmi yana burin shiga aljanna to sai Allah ke cewa ba da buri ake samu ba man ya'mal su'an yujza bihi yanda abun yake shine duk wanda ya aikata mummunan aiki za a sakanta mishi da wannan wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira duk inda ya je yana so ya nemo wanda zai taimake shi ya tsaya mishi ba zai samu ba bayan Allah ba mai jibinta lamarinsa ba mai taimakonsa babu barista a ran alkiyama a duniya ne ake da shi ina fata mun fahimta babu wani alkali wa Allah subhanahu wataala babu wani riko ko wani alfarma da zaka samu in ba ka aikata aiki na gari ba yau la fa’umalun wala banunun illa man atallaha kalbin salim da haka yi abin da za ka yi iya bakin ƙoƙarinka wurin kubutar da zuciyarka daga barin saɓon Allah subhanahu wa ta'ala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halittu gaba ɗaya ɗan gatan Allah wanda babu wani abu da zai nema a wurin Allah Allah ya ce a'a yake faɗa wa na fatima wadda ya fi so ya ce tsoka ce daga jikina abinda ya cutar da ita yana cutar da ni yake ce mata ta tsiratar da kanta daga barin wuta ya ce fa'ini la'ugni an ki min Allahi shaya ran alkiyama dangantakanki da ni ba zai wadatar da ke da komai baran alkiyama a gaban Allah yo idan manzan Allah ya faɗa wa na fatima to kai kuma awa ka san dai ba haɗi ko shattana ma bainal ardu was sama tsakanin saboda ƙasa ai ai yayi nisa Don haka ba mahaɗin tsakanin a ce manzon Allah da ƴarsa balantana a ce ni da kai babu ba mahadi to manzon Allah ke faɗa wa na Fatima wannan A ran alkiyama fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum ba maganar nasaba ni dan wane ne ai ni dan gidan wane ne za ga a duniya ne ake wannan a duniya ma mafi yawanci kasashen da ake da corruption kamar irin najeriya kwarai ma kuwa a najeriya ne za a ga wani ya laifi sai a ce kasar dan wane ne shi dan wane ya isa ya laifi ba za doka ba ta ba shi ba wani lokaci abin kai ciwa masu yin dokan masu yin dokan a lokacin da suke yin dokan suna jin cewa dokan ba da su take ba da yawa yana faruwa misali a ce 'yan majalisu ba suke yin dokoki ba su tari a lokacin da suke yin dokokin za a ga su kuma su sun karya dokan ba tare da sun ji komai ba doki karamin misali traffic wannan da ake yi wannan dokar ƙasa ce ai baki ɗaya ko in ka ga ja tsaya in ka ga rawaya alamun cewa ko dai ka get ready to stop ko akwai danja ahead kada ka shige da gudu get ready to stop in ka ga wannan kore shi ne za ka kama hanya ka tafi to da allah jama'a honorable honorable nawa ne distinguished distinguished nawa ne his excellency his excellency guda nawa ne suke tsaya mu wannan wannan din ina ta mun fahimta kai ba su ba su ma sun fi ƙarfin wannan fa akwai wanda in ya zo a ce yi fakin ka kare doka a yanka mishi rasidi akwai wanda ko ya zo sai dai a ce welcome sir wannan gaskiya ne a bayyane yake doka tana kan wasu ba ta kan wasu to wannan kuma ɗabi'a ce ta yahuda ta yahudu ɗabi'a ce ta yahudawa su ne idan babba ya yi laifi a cikinsu sai a kau da kai idan ƙarami ya yi laifi a cikinsu sai a tsaida mishi da haddi haka manzo Allah ya faɗi lokacin da wata makhzumiya yar banu makhzum ta yi sata ya kai a yanke mata hannu ake ganin kai yar babbar gida ce fa a yanke mata hannu aka rasa ya za a yi wa za a samu yau manzon Allah magana domin a ceto wannan baiwan Allah daga yanke hannunta a ga ba wanda ya isa ya tunkari manzon Allah a wannan lokaci in ba Usama ibn Zaid domin Usama dan Zaidu shake ce ma al-hibbu ibn al-hibbi yana mutukar kaunan shi kuma yana mutukar kaunan mahaifinsa Zaidu Zaidu ibn Haritha da shi shi mishi ma ake Zaidu ibn Muhammad saboda tsananin kauna da manzon Allah yake masa yayi mai da shi dan sa to haka shi yasa Usama shi ma sai zama masoyi na kusa ga manzon Allah wanda zai wahala ya je da wani abu ba a saurare shi ba aka ce kai Usama kai ne kai zaka iya tunkarin manzon Allah je ka faɗa mishi don Allah a dai duba wannan yar manya ce kamar a ce yar former president a Najeriya kai in yar former president dama a dama a shari'a ne ma <laughs> a Najeriya da zaka sai sai addu'a sai a ta daga shari'an wanda ya kai karar ma har ya ya bari jama'a gaskiya ne ko ba gaskiya bane ya mu gaya wa kanmu gaskiya ko saboda idan ba mu yadda akwai kuskure ba ba ran da za mu gyara sai ka yadda cewa kana kuskure sannan za ka yi yunkurin mai gyarawa wanda bai yadda ma yana laifi ba to ai ba zai gyara ba to irin wannan ne sai aka ce usama wa manzon Allah magana usama ya je samu manzon Allah ya ce ya rasulullahi batun wannan baiwa Allah da ya dan duba ran manzon Allah ya ɓaci ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah hukuncin Allah kake neman ceto akai sai ya gane ba yin shi bane aiko shi aka yi domin ya san wane ne shi ya san yana da hankali kawai sai ya hau bari ya godiya ga Allah ya yabe shi daga cikin maganganunsa yake cewa waɗanda suka zo gabaninku yahudawa da nasara sun kasance a cikinsu idan babba ya laifi sai a kau da kai idan ko karami ya laifi sai a tabbatar mishi da hukunci kaga wannan mummunan dabi'a ce ashe ƙasa ba za ta inganta ba muddin manyanta ba su daidaita ba kwarai canji ana bukatan kowa ya canza ɗabi'unsa amma idan shugaba bai gyara ba bayan da za a yi ƙasa ta gyara yawai shi sa ake da kotu shi sa ake da hukunci shi sa ake da gidan yari shi sa ake da 'yan sanda da sauransu don me shugaba ke ɗaukar mataki akan wa kangararru akan wanda suka ƙibin abin da ya kamata su yi to idan shi shugaban ya zama shi kuma sai a hankali ya zama shi ma ba ta wannan yake ba ta yana ƙasa za su gyaru allah ya samu dace don haka allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk waɗanda suka aikata mummunan aiki kuma ya zanto muyagun ayyukansu sun kewaye da su waɗannan su ne 'yan wuta kuma suna dawoma a cikin ta allah ya tsare mu wanda suka yi imani kuwa suka aikata ayyuka nagari waɗannan su ne suke shiga aljanna idan sun shiga aljanna za su dawoma a cikin ta Allah ya sa muna ciki sai Allah ta'ala ya ce wa idha khalna mithaqa subhanahu wataala ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il ka tuna musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tuna musu lokacin da akhadna mithaqa bani isra'il muka rike alkawarin banu isra'il sune yahudawa din wanda alkawari aka rika da gare su shine la ta'buduna illa Allah kada ku kuskura ku bautawa kowa face Allah subhanahu wataala wannan shine mafi girman haƙƙi. haƙƙin Allah shi ne mafi girman haƙƙi an yadda ka ɓata da kowa akan al'amarin Allah ba a yadda ka nemi yardan ababen halitta ta hanyar wa mahalicci ba Allah ta'ala ya yi umarni da a bauta mishi shi kaɗai kada a gwama shi da kowa kuma a nemi yardansa shi kaɗai idan mutum ya zanto yana bautan Allah a lokaci guda kuma yana hada shi da wani a wurin bauta to Allah zai bashi da wannan bautan Allah bai bukata tauhidi jama'a shi yasa Abdurrahman al-Akhdari yace awwalu ma yajibu al mukallafi tasihu imanihi domin idan imani bai inganta ba duk daurin da za a yi a sama na gini to gini ne wanda mai rushewa ne duk nauyinsa kamar ai gini ne akan toka duk yawan binayen da su sun kuya su ruku su faɗi dole sai an yi tubali sai an yi foundation mai kwari to foundation na addini shine tauhidi to wannan shine alkawarin farko da aka fara rika daga banu isra'il la ta'buduna illa Allah kada ku kuskura ku bauta wa kowa in ba Allah madaukakin sarki ba kuma wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da shi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun duk annabin da aka aiko sakon da yake kawo mutanen mutanensa kenan wa bil walidaini ihsana na biyu aka ce kuma iyaye guda biyu ku kyautata musu duk abin da ake ce ba kyautatawa to yana kan ɗa dangane da mu'amalansa da iyayensa duk wani abu da za ka yi domin faranta musu ko da sun zalunce ka wa in zalama ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ce ni ma ai lokacin ina karami ai ba su mun kaza ba ba su sa ni a makaranta ba sun bani na eh, titi ne mun tarbiyya sun yi kaza sun yi kaza sun yi nasu laifin ba su da ubangijin da ya dora musu wannan nauyi ba su yi ba kai ma an dora maka nauyi shine mai ihsan al ihsanu ilaihima an dora musu nauyin su maka tarbiyya su kula da kai su baka abinci su baka makwanci da sauransu sai suka yi sakaci da nasu wannan bai baka daman dan ka girma ka samu tagomashin rayuwa sai ka shafa wa fuskanka to ka ce ni ma ba mun ba tuna cewa ɗaukan cikinka kaɗai da ɗawainiya da shi da wahala da aka yi da shi da kaiwa da komowa har ya zuwa saukewa har ya zuwa raino ya zuwa girmanka wannan kaɗai ya isa ka tuna cewa iyayenka sun cancanci ka kyautata musu ko me suke kai kuwa wannan iyayen ko da ba musulmi ba ne ko ba musulmi bane ka ne ka kyautata gare su saboda wannan mahadin da Allah ta'ala ya hada da kai da su da su iyayenka ba ka iya canza wasu su ne dai iyayenka ba iya canzawa ba kamar mata bace da mutum zai iya rabuwa da wata ya auri wata amma iyaye ba a rabuwa da su shi yasa ya zama wajibi ai biyayya gare su idan ka bi Allah subhanahu ta'ala, sai ka saba wa iyaye to ba ruwan Allah da wannan biyayyan da kai ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain ko wa sakhatullah fi sakhatil walidain yardan Allah ana samunta ne a yardan iyaye idan iyayenka suna fushi da kai kullum suna cikin damuwa da kunci akan ka to alama ce ake nuna maka cewa Allah na fushi da kai duk lokacin da kaga cewa iyayenka suna cikin damuwa suna cikin bakin ciki game da mu'amalarka da su game da yadda kake alaka da su to wallahi idan baka dawo ka gyara wannan alakar ba to ka kaɗe kakka ɗauka saboda yawan ƙiyamun lailinka ko yawan eh, sada zumuncin 'yan uwa da kake yi ko idan kai ma'aikaci ne kana tsare haƙƙin aikinka idan alkali ne kai kana adalci wurin amma ya zama tsakaninka da iyayenka babu daɗi suna zullumin ganinka suna zullumin ai maka magana to duk wancan aikin Allah ta'ala ba ruwan shi da shi domin yardansa na samuwa ne a ina yardan iyaye fushin Allah na samuwa ne a ina fushin iyaye da zaran iyayenka na fushi da kai wallahi kwanta ka nemi afuwa sai sun yafe maka sai sun ji sun aminta da kai mu'amalar da kake musu suke jin takaici da fushi a kanka sai ka batta sannan za ka samu tagomashi a wurin allah maɗaukakin sarki aljannatu tahta aqdamil ummahat aljanna ana samun ta ne karkashin digadigan iyaye misali ce alwalidu awsati abwabil janna uba shine a tsakiyar kofan aljanna ko kuma ka ce shi ne ya tare mafi kyawun hanyar shiga aljanna da zaran mutum ya samu matsala da wannan kofar shiga aljanna aka rufe ta ba zai shiga ba ashe wajibi ne guda biyun nan a hada su suna daga cikin abin da abdullahi dan abbas ya ce idan kai daya ka bar daya allah ba zai karba ba wa aqimus sala wa atuz zaka anishkurli wali walidayka idan ka ba idan ka yi sallah kana da daman yin zakka kai mursisi haƙi yin zakka saboda kana kallon ka sha wahala kafin ka samu dukiyan kai wa Allah ruwan haƙƙin da ya ɗora maka to sallah ma ba za a karɓa ba domin da Allah ya tashi sufanta marasa ba da zakka sai ya kawo su a cikin waɗanda suke mushrikai ya ce wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata ashe in ka raba sallah da zakka ka raba addini wanda Allah ta'ala kuma zai karba da gare ka to haka shi ma in ka raba biyayya wa Allah da biyayya wa iyaye Allah ba zai karbi ɗaya daga ciki ba kai biyayya wa iyaye ka saba wa Allah Allah ba zai karbi wancan biyayya wa iyayen ba kai biyayya wa Allah ka saba wa iyaye Allah ba zai karbi biyayyan da kai gare shi ba sai ka hada guda biyu bayan wannan wa dhil qurba makusanta a ba su haƙƙin su wa ati dhal qurba haqqahu Allah ta'ala ya ce ka ba makusancinka haƙƙinsa haƙƙi ta ɓangaren kyautatawa na mu'amala abin takaici ne ka samu a wannan zamanin namu ka ji ɗan uwa da ɗan uwa wai suna gaba da juna wai ba a ga maciji ba a zama rumfa ɗaya wani ma abin da zai baka mamaki sai ka samu uwa ɗaya uba ɗaya wai amma ba su haɗuwa ba sa jituwa wannan irin tashin hankali ne wajibi ne ya zama ɗan uwanka ka ba shi haƙƙinsa daga cikin haƙƙi kuwa shine kyakkyawan mu'amala kyakkyawan mu'amala shine na farko yau ai kowa suna cewa shimfiɗan fuska ta fi shimfiɗan tabarma wanda za ka haɗu da shi ya sakan maka fuska ya yi maka murmushi ya nuna yana ƙaunanka ya fi wanda za ka same shi ya ta turɓune fuska ya ta nuna cewa ka matsa mishi ko da zai maka wani alheri to da haka mafi kyawo shine mafi girma shine mu'amala mai kyau idan Allah ya azurta ka kana da ƙarfi ‘yan uwanka ba su da shi to haƙƙi ne a wuyanka ka ka taimake su gwargwadon ikon ka liyunfik zu sa'atin min sa'atihi ba a ce ka ɗauki komai ka ba su gaba ɗaya ba ka tattara komai da komai a wannan kuma kuskure ne la taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kullal bast ana son ka zama matsakaici kana badawa kai ma latan sana sibaka min ad dunya ina fata mun fahimta amma ba da haƙƙi ga makusanta jama'a wannan wajibi ne kuma makusantan ana duba wanda ya fi kowa kusanci a haka a haka dama a cikin makusanta na farko su ne iyaye an riga an ambace su a baya to wanda suke bin su a wurin girman haƙƙi su ne ‘yan uwa ‘yan uwa kuma kala uku ne akwai shaƙiƙai akwai li'abbai akwai li'ummai shaƙiƙai sun fi kowa girman haƙƙi wanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya mana ko da wani tallafi za zaka bada to ka sani cewa waɗannan su ne a farko sannan li abbai wanda aka da uba ɗaya sannan li ummai to sannan baffanni yan uwan uba sannan iyaye wani aka ce ma baba ko kawunni yan uwan uwa ina fata mun fahimta haka ake abin bi da bi sannan 'ya'yan 'yan uwa sannan 'ya'yan baffanni 'ya'yan eh, kawunnai ina fata mun fahimta to kaga dai insha Allah zai wahala a ce mutum a cikin yan uwanshi ya rasa nan gaba daya to idan za ka yi ihsani za ka yi taimako kaka manta da nan bayan Allah su ne a aji na biyu daga iyaye yan uwanka na jini wannan daga cikin alkawari da aka ɗauka da banu Isra'il wal ma sannan marayu marayu jama'a su ne yaran da mahaifinsu ya rasu alhali ba su balaga ba duk ɗan da mahaifinsa ya rasu namiji ne ko bace bai kai matakin balaga ba shi ake cewa maraya amma wanda mahaifinsa ya rasu ya riga ya kai matakin balaga ma da auren shi da iyalinsa wannan ba sunan shi maraya ba ina fata mun fahimta ba sunan shi maraya ba maraya shine yaro wanda yake bai iya daukan ɗawainiyan kansa na komai yana bukatar mahaifinsa ya masa sai kuma Allah ya ɗauki rayuwar mahaifin to shi ake cewa al-yatim ina fata mun fahimta ko ayar qur'ani da ta ce wa atul yatama amwalahum ai kaga an ce sai sun girma in sun girma ai a haƙiƙa ne sun tashi daga marayu me yasa aka ce musu marayu saboda i'tibaru ma kana la'akari da abin da ya shuɗe da can marayu ne suna cikin wani yanayi shi ba a ba su dukiyan ba ta lalace don haka kai da aka bawa ajiyar dukiyan bara a tuna maka cewa ga halin da suka kasance a baya don haka tuna wannan halin da suka kasance ɗauki dukiyansu yanzu sun girma ba su abinsu ba wai don yanzu sunansu marayu ba don haka ashe kuskure ne a ga mutum goɗe-goɗe ƙato majiyin ƙarfi shekara talatin ashirin da kaza talatin da kaza wai ya zo ya ce don allah a taimake ni maraya ne a wannan bai fahimci wa ake nufi da maraya ba wannan a idan shari'a ba sunan shi maraya ba sunan shi rago tashi zai yi nemi nasa yanzu shi sai dai a kalle shi a gaba ta gaba shine wal miskin Yana ba ta mun fahimta al miskinu shi ko an kawo shi bayan maraya ne saboda miskin ya riga ya mallaki hankalin kansa ya girma amma kuma yana cikin talauci maskana kenan yana cikin talauci in ya fita bai san ina zai je ba ya samu akwai wanda bai da shago bai da wani teburi da yake kasa wani abu bai da jarin da zai yi kasuwanci da shi inda zai fita masallaci to sai dai ya kalli gabas ya kalli yamma ya kalli sama ya kalli kasa ya fata nan ina zai yi ina zai je ya samu dako ina zai je ya samu kaza to wannan shine almiskin alladhi la yajidu ginan yugnihi bai da abin da ya wadatar da shi ko abinci bai da abin da zai wadatar da shi to shine miskin to irin wannan shi ma ana son shi ma a taimaka masa wa ati dal kurba haƙahu wal miskina manzan Allah yake cewa ana muku arziki ne saboda albarkacin talakawanku ana muku arziki ne saboda inna innama turzaquna bi du'afaikum masu raunin cikinku Allah ke kallo sai ya tarfa wa garin ɗaya daga ciki ko biyu ya tarfa mishi nono don ya ga me zai yi da wannan dukiya da Allah ta'ala ya bashi ana san mutum ya dage wurin ganin cewa ya sauke wannan nauyi din kakka yadda ka zama kawai daga kai sai kai daga kai sai iyalinka in kai haka yanzu ka yi saɓon allah subhanahu wataala yi kokarin ka kana iya cirewa kana danne zuciyanka ka hana ranka wannan zuwan wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda ya iya samun kare kai daga barin rowa da ke cikin zuciyarsa to wannan shine mai samun ta, kenan wanda ya kasa samun wannan fa ba shi ba samun rabo Allah ya tsare mu to haka masu haƙƙi na gaba su ne almasakin miskinai wa qulu nasi husnan sannan ku faɗa wa mutane magana mai kyau ba a son ka zama mai yawan habaici wa mutane ba a son ka zama mai yawan ƙananan maganganu a mutane ba a son ka zama mai zagin mutane mai aibata su mai izgili ko mai wa'azi ne kai ba a so kai kullum ina da raddi zamani ne Allah ya kawo la haula wala quwwata illa billah sai kaga wani malami ka rasa me yake karantarwa shi kullun raddi ga wani raddi ga wani raddi ga wani kai ka dauka abinda manzon Allah ya zo da shi kenan wannan kuskure ne jama'a kato wa qulu lin-nasi husnan ku fada wa mutane magana mai daɗi. udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ba birgewa ba ce ka zo kai ta jefa mutane wuta wai kai mai wa'azi don a ce kai wani ba dama ne ai wani kan ai akwai zafi a bakinsa a kai ke da zafin ba addinin ke da zafin ba addinin Allah sauki gare shi wallahu yuridu an tuba alaikum wallahu da'u ila daris salam kira yake a zo aljanna a zo aljanna a shiga aljanna shi sa ya bude hanyoyin aljannan da yawa ya rufe hanyoyin wutan shi yasa duk wanda ka gan shi a wuta shi ya kai kanshi. duk wanda gan shi a wuta domin kyakkyawan aiki idan mutum ya aikata za a ya mishi shi so goma so ɗari bakwai so ninkin ba ninkin amma zunubi ɗaya za a rubuta to wanda wancan ninkin ba ninkin ɗin ko wannan ɗaya ɗin yanin irin jayi wancan ta goma shi ninkin ba ninkin kasan shi kai kan shuta ko Allah taimake mu ya tsare mu wa aqimu salata sannan ku tsaye da sallah tsaye da sallah jama'a yinta a lokacinta da yin ta bisa haƙoƙinta wa atu zakata ku ba da zakka Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiya ta kai nisabi kakkai rowa cire zakkan dukiyanka babu abinda zakka take ƙarawa dukiya face bunƙasa ma naqasa malun min sadaka dukiya ba ta taɓa tawaya saboda yawan sadaka ba to wa'annan su ne alƙawarin da aka rika daga banu israila wa'annan fa su ne fa wa'annan jews din wa'annan mutanen israel din nan sai kashe mutane a palestine daga cikin abin da aka yi alkawari da su tsakaninsu da allah shine wa kululin nasi husdan amma saboda yanayin yanayinsu tuntuni dama abin da suka gado kenan rashin mutunci da saban allah da ta'annuti da girman kai da takabburanci sai gashi yanzu su da aka ce wa kululin nasi su suke kashe musulmai suke kashe mutane ba gaira ba dalili kawai ba su da laifi illa an ya kulu rabbun Allah Allah ta'ala ce to iyayensu ma sun matawallaitum su ma sai ga su sun juya baya daga barin wa'annan alƙawuran ba su rike su ba illa qalilan minkum sai yan kaɗan daga cikin ku wa antum mu'riduna alhali kuna masu juya baya daga barin wannan aiki na alkhairi jama'a wannan alƙawari aka rika da banu isra'ila amma Allah na ambata mana ne domin me mu mu kalli kawunan mu ya alakan mu da Allah akan wa'annan alƙawurran dukkanin su an ne arke su da mu bautawa Allah shi kadai kada a mai shirka da kowa yin biyayya wa iyaye ihsani kyautatawa makusanta ƴan uwa kyautatawa ga marayu kyautatawa ga miskine talakawa faɗin magana mai daɗi ga mutane Sai da sallah da bayar da ta bisa cikin haƙoƙinta ba da zakka abubuwan nan guda takwas mu koma kowa ya je ya zauna ya makan shi tunani ina nake da matsala ina nake da tasgaro ka gyara sai Allah ya lullube mu da rahamansa muna fatan Allah ya taimake mu za mu kwana nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a gaba ta gaba muna fatan Allah ya datar da mu abinda makaranta zama daidai Allah ya sami tare a cikin ladan za mu ba da shawara ga waɗanda suke da tambayoyi tun da kusan idan aka zo ƙarshen karatu zai wahala ka ji an yi tambaya din ake rubutawa ake rubutawa ta yadda idan muka zo karatu gobe ko kashe garin karatun da muka yi sai a karanta tambayoyin a amsa da gwargwado domin fa'idan ta gangame duk wanda ke da tambaya zai iya rubutawa ko da bayan an tashi karatu ne gobe insha Allah ta'ala sai a karanta kafin a dora da karatu Allah ya samu dace shek رضينا عن الناس ونسألك السلامة من كل شر وسوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وقف بنا وقف بنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك